الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد wannan darasinmu kenan na goma sha biyu a cikin 21 ga watan rabi'u thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1427 wanda ya dace da 19 ga watan biyar na shekarar miladiya 2006 imam malik yace babu wudu'in na babu wudu'in na'imi idan qama ila <coughs> ila sala yace wannan babi ne da yake magana akan alwalar wanda ya yi bacci idan ya tashi zai yi sallah wato a bayan imam malik ya mana bayanin yadda ake alwala ya ce al'amalu fil wudu wato sunnar yadda ake yin alwala sai kuma ya biyar da shi da babin to idan mutum ya tashi yin alwalar lokacin ya tashi daga bacci yaya zai yi ko kuma idan mutum yana da alwala sai bacci idan ya farka zai yi sallah yaya zai yi a farkon tartibin mun ga yadda imam malik ya kawo mana lokacin sallah kamar wato farkon abin da mutum ya kamata ya yi ya san lokacin sallah domin sai lokacin sallah ne ya yi sannan za a neme shi da ya yi sallah ɗin to ya san lokacin sallah sannan in ya tashi zai je masallaci ya tabbatar yana halin da bai cancan bai kamata ya shiga masallaci ba shine kar ya zamanto ya ci tafarnuwa ko albasa to sannan kuma ya soma tunanin sauran sharuɗan sallah shine alwala ya faɗi yadda to ya mutum zai alwala to sai abubuwan da suke warware alwalar a su ne yanzu imam malik zai soma kawo mana su a wannan babin قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره وان حديث امام مالك يا رويته daga malamin sa abu zinad abdullahi zakwan daga al'araj abdurrahman ibn hormuz daga abu huraira mun ambaci cewa wani yana daga cikin mafiya ingancin isnadin da aka ruwaito hadisi da shi na manzan allah sallallahu alaihi wasallam kuma dukkanin waɗanda suka zo a cikin wannan isnadin din mun yi bayanin tarjamar da shi abdullahi ibn gatwan da shi al'araj an abi hurairata daga abu huraira anna rasulullahi Sallallahu Alaihi wasallam عليه وسلم manzan جاء sallallahu alaihi wasallam الله عليه sai stayqaba ahadukum min nawmihi idan ɗayan ku ya tashi daga barcinsa falyaghsil yadahu ya wanke hannunsa ma'anar yadda anan wajen alkaf wato zuwa wuyan hannu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi tun kafin ya sanya hannun a cikin ruwan alwalansa wudu'u bi fathil waw ba wudu'u ba mun ambaci cewa akwai bambanci tsakanin aikin da kuma abin da ake aikin da shi bambancin kawai a wasalin wawu din ne a wasalin farko din ne wudu alwala wudu ruwan alwala suhur cin sahur sahur abincin sahur wujur zuba magani a yi mutum turan magani wajur shi kansa magani to haka wannan mutsarid ne a lugar larabci fa'ul da fa'ul ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ya sanya hannunsa a cikin ruwan alwalansa fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayan ku bai san a inda hannunsa ya kwana ba wannan bi matabar illa ne wato kamar illar abin da yasa zai wanke hannunsa kenan wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana shi domin bayanin yaya mutum ya kamata in ya tashi daga bacci zai yi alwala tunda aka ce fala yudkhil yadahu fi wudu'ihi kare sa hannunsa a cikin ruwan alwalarsa ai kaga ana maganar ya tashi daga bacci in zai yi alwala ne ba wai kawai in ya tashi daga bacci kafin ya komai sai ya wanke hannunsa ba a'a idan mutum ya bacci ya tashi yazo zai yi alwala ya kawo ruwan alwala to kar ya tsoma hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke shi kuma haka wannan riwayar ta zo sai ya wanke shi ba a faɗi adadi ba ko sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku ba faɗa ba a wata riwayar ta ibnu khuzaima falyaghsilhu marratayn aw thalathan amma shi amma a riwayar ta zo a cikin sahih muslim ta abokin imam malik a wajen neman ilimi shine sufyan ibn uyaina malamin mutanen makka kamar yadda imam malik yake malamin mutanen madina a wannan zamani malamin mutanen makka shine sufyan ibnu uyaina al-hilali shi da ya ruwaito hadisin daga malamin nan nasu abu zinat sai ya ce falyaghsil yadahu salata a wata riwayar salata marrat ya wanke hannunsa sau uku sai ba tare da shakka ba ba tare da kuma rashin ambaton adadi ba sai ya ambata cewa sau uku mutum zai wanke hannunsa to a wannan wannan hadisin ya nuna mana abin farko da mutum zai yi in ya tashi daga bacci ya tashi zai yi alwala to sai dai an yi saɓani kowane bacci ne ko kuwa sai baccin dare kawai in mutum ya yi kowane bacci ne ko kuwa sai baccin dare jimhurin malamai sun tafi akan cewa a kowane bacci ne sawa'un baccin dare ko baccin rana waɗansu malamai kuma suka ce baccin dare ne shine maganar imamu ahmad ibn hanbal hujjar su ko shine ai karshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayanku bai san a inda hannunsa ya kwana ba bata yabitu baitan wa baitutan wa bayatan abinda ake nufi da albaituta ko kuma albayat shine mutum ya kwana a cikin abu eh, ya kwana a cikin abu fa bitu ura'in nujum bitu ura'in nujum na kwana ina ina kirga taurari masu soyayya a lokacin jahiliya idan masoyiyar tasa ta yi masa abin da baya tsammani to in ya tashi da daddare sai ya kasa bacci sai ya kwanta ya rinka kallon taurari suna tafiya ya ga wannan ya taso ya ga wannan ya taso duk sai ya kirga taurarin sama da su zai iya gani da bai yi bacci ba ya kwana yana yin haka to laraba sukan ce fabitu ura'in nujum ya kwana yana wato dakon taurari a wannan to sai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ɗayan ku bai san a ina hannunsa ya kwana ba kaga sai yayi maganar kwana saboda haka baccin dare ake nufi dan haka suka ce wannan hukuncin akan baccin dare ne amma baccin rana kiyasi za a yi ba za a ɗauke shi bisa da ƙarfin yadda baccin dare yake ba dan haka su a wajen su idan mutum ya tashi da daddare bai halatta ba wajibi ne kafin ya yi wanka kafin ya sanya hannunsa a cikin ruwa ya zamanto ya wanke shi a cikin ruwan alwala ya zamanto ya wanke shi sauran malamai ku suka tafi akan cewar wannan umarni wannan umarni a baccin dare da baccin rana duk ma'anarsu ɗaya domin suka ce illar da ake guda a cikin baccin dare a baccin rana ma za a iya samunta domin illar shine ana shakka yayin da mutum yake bacci ta yi hannunsa ya fada kan najasa ko hannunsa ya fada kan dauda idan kan najasa ne kaga wanke hannun ya zamanto tilas kenan in ku kan dauda ne to ya zamanto mustahabi to ko kuma ya zamanto yayin da yake bacci ya soshe soshe ta yi wajen susar ya susa inda ya zamanto matattaran najasa ke domin musamman a su a wancan lokaci kamar yadda muka yi bayani yawa yawan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam almuhajirun sun kasance a tsarkin hoge suke yi ba sa tsarki da ruwa tunda tsarkin hoge suke yi ba mamaki mutum yana cikin bacci garin soshe-soshe ya je ya sosa inda yake akwai gurgubin najasa a wajen in ma ba najasa ba ya je ya sosa abin da yake idan ya shiga cikin idan ya shiga cikin ruwan na alwala saboda ruwan na alwala dan kankani ne zai sanya shi ya sa masa kyama a cikin zuciyarsa yayin da ya zo zai ci gaba da alwala da shi sai ya zama zamanto wannan ya sa shi ya je ya zubar da ruwan kaga yayi barna ko musamman a wancan zamani da yake ruwan da ake da karancin ruwa kaga wannan bai dace ba to ko ba ma ba a wancan zamani ba ko a wannan zamani kamar yadda muka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar cewa mutane za su zo a ƙarshen zamani da suke wuce iyaka wajen addu'a da wajen alwala yana daga cikin wuce iyaka wajen addu'a mutum ya ringa barna wajen amfani da ruwa to ga ina amfani ka zo za ka yi alwala sai ka ga ruwan ya yi dauɗa sai ka kwararar da shi saboda rashin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma da ka bi wannan umarni shikenan sai ka iya amfani da ruwan to ganin cewar a wannan ma'ana wato cewa hannu ya fada waje wanda yake na najasa ko wajen dauɗa zai iya faruwa yayin da mutum yake bacci da daddare zai iya faruwa yayin da mutum yake bacci da rana don haka jumhurin malamai suka ce in dai mutum ya bacci ya tashi sawa'un baccin dare ko baccin rana ya wanke hannunsa kafin ya tsoma shi a cikin ƙwaryar alwala to sannan abu na biyu da malamai suke bincike a wannan hadisin shine cewa shin wannan umarni wajibi ne ko ko mustahabbi ne domin zahiri dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yayi yace fala yudkhil yadahu falyaghsil yadahu eh, qabla an falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fil ina ya wanke hannunsa tun kafin ya sa shi a cikin ruwa kaga umarni ne to zahiri kuwa in aka ce umarni ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yana nufin tilas ne ai sai in an samu wani dalili da yake nuna cewa wannan ba tilas bane domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba dan kan tsana ta ma al'umma ta ba da na umarce su da yin aswaki yayin kowace alwala kaga sai ce da na umarce su amma kaga yin aswaki mustahabbi ne sai dai umarni bai zo ba bi ma'ana tilastawa wato bi ma'ana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da yin aswaki da ya zama to tilas wajibi ai to wannan umarnin zahirin sa kaga dai umarni ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fal yabsil sigatul amr ga lam mata ta amr ya wanke hannunsa ya wanke hannunsa to imamu ahmad shi ba shi da wani rikici da wannan ya tafi a zahirinsa ya ce wannan umarni ne da yake nunin da yake tabbatar da umarni ne na wajabci amma a wankan amma a baccin dare wannan maganar imam ahmad kenan waɗansu malamai kuma daga cikin malaman zahiriya suka ce kuma wani irin bacci ne tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yanki a wanke hannun a wanke hannun kuma kasancewar cewa yayi min nawmihi in ɗayan ku ya tashi daga baccinsa bacci ya dace ko baccin dare ne ko baccin rana saboda haka malaman zahiriya suka tafi akan cewa wajibi ne idan mutum ya tashi yin alwala bayan yayi bacci ya tsoma hannunsa a cikin ƙwarya ba tare da ya wanke shi ba to wannan ya saba ma Allah sai ya yi istighfari waɗansu daga cikin su ma suka ce wannan ruwan ba zai iya alwala da shi ba to amma jumhurun malamai sun taba akan cewa mustahabbi ne mafiya yawan malamai shine maganar Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa mafiya yawan su sun tafi akan cewa wannan umarni mustahabbi ne to idan malamai sun ce wannan umarni mustahabbi ne me yasa shi suka mai da shi mustahabbi bayan gashi zahirin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajabci ne gashi kuma ya yi umarni da haka sai suka ce ai a ƙarshen hadisin akwai dilala akan cewar ba yana nufi na tilas ba ne domin cewa yi ya faɗi illar illar ba ku san a inda hannunku ya kwana ba da daddare bi ma'ana shakkar da kuke yi akan cewar akwai najasa a hannunku ko babu najasa wannan shakka ita ta sa ku ya kamata ku wanke hannunku to sai suka ce tunda ku mun sani cewa idan mutum yana shakka ko akwai najasa a jikinsa ko babu najasa a jikinsa ba wajibi ne ya wanke ba mustahabbi ne tunda yaqini shine cewa babu najasa samun najasar shakka ne dan haka ba zai tashi daga yaqini ba saboda shakka dan haka sai suka ce nan ma wannan hukuncin zamu ɗauka, mustahabbi ne mutum in ya tashi daga bacci sawa'un baccin dare ko baccin rana kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala to mustahabbi ne gare shi ya wanke ya wanke hannu kuma sannan suka ce wanda waɗansu suna ganin cewa wannan hikimar da aka faɗa a ƙarshen hadisi nan shine dalilin umarnin cewa saboda gudun cewar akwai najasa a hannu waɗansu kuma suka ce a'a ba wai saboda wannan bane hukunci ne na bauta ta ta'abbudi ne daga Allah maɗaukakin sarki wato bi ma'ana da ka san inda hannunka ma ya kwanta alal misali idan ka kwanta ka nannaɗe hannunka ko ka sa safar hannu kai bacci idan ka tashi za ka yi alwala wannan hannun da ka lullube shi da safar hannu sai ka wanke shi ba za ka tsoma shi a ciki ba ka ganin wajen ai babu shakka ce baka da shakka cewa hannunka da tsarkinsa amma su sai suka ce umarni ne na ibada baka san hikimar wannan umarni ba don haka ai aiki da wannan umarnin Allah zai baka lada to waɗanda ku suka ce umarni ne wanda yake an bayyana hikimarsa sai su ce a'a idan ka kwanta ka lulluɓa hannunka alal misali ka sa safar hannu to in ka tashi za ka iya kawai tsoma hannunka a cikin ruwan ba tare da ka wanke ba domin ka san inda hannunka ya kwana in ga bambanci tsakanin a sabanin malamai akan wannan al'amari din waɗansu daga cikinsu kamar imam malik a wata riwayar ya ce wannan umarni ne na bauta ba a san hikimarsa ba saboda haka sawa'un ka tsara hannunka ko baka tsara hannunka ba in ka tashi za ka yi alwala sai ka wanke hannunka kafin ka tsoma shi a cikin ruwa waɗansu kuma suka ce a'a wannan hukunci yana da illa don haka idan ka tsara hannunka ba sai ka wanke shi ba kafin ka tsoma hannunka a cikin ruwan alwala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace fi wudu'ihi ya wanke hannunsa wato kar ya tsoma hannunsa ya wanke hannunsa kafin ya sa shi a cikin ruwan alwalansa wannan ana maganar ruwan alwala da yake a cikin ƙwarya ko buta wanda yake bisa al'ada yawanci haka suka kasance suna alwala ko a cikin tasa kamar yadda aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Abdullah ibn Zaid ya je gidansu su mutanen Madina al-Ansar sai aka kawo masa ruwa a cikin tasa ta tagulla ya yi alwala daga shi ya karkata tasar a hannunsa ya wanke hannunsa kafin ya soma tsoma hannunsa yana wankewa wato bakin abu ɗaya ke ba irin kusan da wuya ka ga wani hadith da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi awwala daga ibriq daga buta wadda take ake wadda take take wadda take da baki hmm. yawanci dai da ƙwarya ce da zaka ji an ce mata ko ina wudu'ihi ko kuma a taur to saboda haka wannan hukuncin ya keɓanci wato wurin alwalar abin a wato tasar alwala ko butar ko ƙwaryar alwala da ake da iya da ba zai yiwu ka ɗeburwa ba sai ka tsoma hannunka a ciki ko kuma ka karkata ka karkata wato wuyan ƙwaryar ya kwarara kan hannunka amma idan da kamar a ce a gefen katon tafki ne fa ko kogi da yake gudana hmm? ko kogi da yake gudana shi yaya mutum zai yi to jumhurin malamai da suka tafi da cewa akwai illa a ciki suka ce wannan babu laifi tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi wudu'ihi ruwan alwalansa ruwan alwala shi wato ruwan teku ko ruwan kogi ko ruwan tafki ko ruwan baho shi ba za a kira shi wudu'u ba ya fi karfin a kira shi wudu ya fi karfin ruwan alwala shi ya sa ma za a ga a cikin littafan fikihu kamar inda abu muhammad ibn abi zaid alƙairawani rahim allah ya ji kansa yake cewa a cikin risala misalin wato idan wa qalilul ma'i yunajjisuhu qalilun najata sai ya da misalin qalilul ma'i ruwa mai ruwa wato ruwa wanda yake kaɗan da misali yake cewa ka ya wudu kamar ruwan alwala ƙwaryar ruwan alwala wato ƙwaryar take rike da ruwan alwala wanda ba yawa gare ta ba amma idan ruwa ne na tafki to suka ce jumhurin malamai suka ce kawai zaka iya tsoma hannunka kai alwalarka amma masu cewa umarni ne na ibada wanda yake ta ce ta biyu wajen imam malik kuma shine ra'ayin waɗansu daga cikin ahlul zahir masu cewa wannan umarni ne na ibada ba mu san hikimar ba sai suka ce idan mutum ka zo ka samu wannan ruwan karasa rasa karasa makamfaci to sai ka tsoma gefen rigarka ko gefen rawaninka a cikin tekun ka ɗauko ka matsi a kan hannunka ka wanke hannun kai haka har sau uku kai aiki da hadisin nan sannan ka so sanya hannunka kana wankewa sai an yi saboda umarni ne na ibada ba san hikimarsa ba eh, ba san hikimarsa ba to amma a zahir zahirin magana shine cewa asali wajen wajen umarce umarcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukunce hukuncen shari'a asalin su a bayyana illarsu sai idan malamai sun buga sun buga sun yi tunani sun rasa gano illa daga hanyoyin da ake gano illa a cikin usulul fiqh akwai hanyoyin masu ɗaliban ilimi za su zo a cikin ilimin usulul fiqh yanda ake gano illa yanda ake gano hikimar wani hukunci to idan sun buga sun kasa gano hikimar hukuncin sai su ce to wannan Allah ne kawai ya ce mu yi shi don bauta gare shi saboda haka mun san abin ba mu san abin ba kawai mu aikata kamar yadda ya ce in muka tashi sallah a zahar mu yi bayan bayan bayan karkatar rana daga zawal ba mu san hikimar haka ba sallar la'asar ma ba mu san hikimar sanya mata wannan lokaci ba babu wata hikima illa wannan ta'abbudi ne to suka ce wannan sai idan an rasa bayanin hikimar tukuna to amma wannan kamar wanda yake a cikin wannan hadisin bayanin hikimar ya zo don haka suka ce a cikin hali irin na wannan babu laifi mutum ya je kawai ya tsoma hannunsa a cikin ruwan abin ruwan kogin ko ruwan tafkin ko ruwan bafa haka zalika ma ballantana kuma mu yanzu da yawa yawan mu da yawa yawan yanzu a birane abin da muke da shi ruwan famfo ne in ka buɗe ruwa zai kwararo ko ruwan shawa zai kwararo sai ka wanke hannunka to kaga kenan yin wannan sunnar bai hau kanmu ba sai dai a kan waɗanda suke ganin umarni ne na ta'abudi wanda za mu sake dawowa a kan maganarsu idan mutum ya zo fara alwala sannan haka zalika malamai sun ce wajen fi wadu'ihi sun ce hatta ma ruwan da mutum zai yi wanka shi ma wannan hukuncin yana kansa idan kana da ruwan wanka a cikin bokiti ko a cikin daro ko a cikin mataki za ka yi wanka to shi ma wannan matakin ba za ka tsoma hannunka a cikin ruwan ba in za ka yi wankan jana ba sai ka karkatar ko kuma ka sanya wani abin ɗiba ka ɗebo ruwan ka wanke hannun naka sannan ka so ma tsoma hannunka ka ci gaba da wannan ibada taka duk saboda ne saboda cewa ruwan wanka da ruwan alwala duk hukuncin su ɗaya ne to daga nan ne malamai suka ɗauki hukunci suka ɗauki wani hukunci cewar da suke kiransa da cewa wurudul ma'i ala najasa yakhtalifu an wurudin najasati ala ma wato idan ruwa ya zo ya samu najasa hukuncinsa daban ne idan najasa ta zo ta samu ruwa hukuncinsa daban ne ba hukuncin ɗaya ba ne idan ruwa ya zo ya samu najasa ruwan zai tsarkake najasa kamar da kamar da nan nan yayi fitsari a gefen masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirye ce a kawo guga cike da ruwa a kwarara a kai kaga wannan ya tsarkake ruwan ya tsarkake fitsarin saboda nan an samu wurudul ma'i ala najasa an kwarara ruwa akan najasa amma ita najasar ta zo ta samu ruwa to wannan hukuncin daban ne idan ruwan kaɗan ne za ta cutar da shi idan ruwan ba kaɗan ba ne yana da yawa ba za ta cutar da shi ba suka ce dalili shine ne Allah sallallahu alaihi wasallam abin da sa ya hana mutum ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala domin nan wajen za a samu wurudun najasati alal ma najasa ta zo ta shiga cikin ruwa to idan najasa ta zo ta shiga cikin ruwa wajen wato gefen ruwan da yake kusa da ita sai ya zamanto jasa. in ya zamanto jasa wanda yake kusa da shi shi ma sai ya zamanto jasa. in ya zamanto jasa wanda yake kusa da shi wa bitali har ya kai kasa tunda ruwan ba shi da yawa wannan shine mazhabar shafi'iyya to rashin yawan nan nasa yana da iyaka ko ba shi da iyaka to wanne suka yi sabani imamu shafi'i ya tafi akan cewa yana da iyaka shine idan ya zamanto kullata alƙulla kuma an yi bayaninta a kan cewa wato shine katuwar salkar ruwa wanda yake sai majiyin ƙarfi ne zai iya ɗaukanta shi ma ya tashi ɗaukanta sai dai ya ɗauke ta a saman kafaɗarsa saboda haka ba ruwa ne wanda yake kaɗan to idan kamar haka yake in ya kai wannan mikidarin guda biyu nasa tulu manya-manyan tulu guda biyu ko kuma mu ce randa manya-manyan randuna guda biyu idan ya kai in suka kai wannan ruwan ya kai wannan yawan to idan najasa ta fada cikinsa sa ba za ta cuce shi ba amma in bai kai wannan yawan ba in najasa ta fada ciki ko ta canza shi ko bata canza shi ba za ta za ta mai da shi shi ma mai najasa saboda manzo saboda suka kafa hujja da hadithin ibnu umar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake cewa idza kana al-ma'u qullatayn ko idza balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabar idan ruwa ya kai kulla guda biyu ya kai manya-manyan randuna guda biyu to najasa to baya najastuwa baya baya karban najasa to sai suka ce abinda wannan yake nunawa idan bai kai wannan miqdarin ba zai zamanto zai iya najastuwa an fahimta to amma wannan hukunci ne wanda yake banci mazhabar imamu Shafi'i sai kuma wata riwaya a mazhabar Imam Malik wanda eh, al-Imam Abu zai ibn Abi Zaid al qairawani a cikin risala ya ambace ta ya ambaci wannan riwayar kuma haka nan ma a cikin askari shi ma mai askari akan ta ya tafi kan cewa idan ruwa ba shi da yawa kamar ruwan alwala ko ruwan wanka to yan najasa ko dirsan ko dugon fitsari ne ya fada cikin ruwan ko bai canza shi ba bai canza sa ba bai canza launin sa ba bai canza warin sa ba suka ce ruwan ya zama to najasa ba za a iya amfani da shi ba amma wannan sabanin mashhurin abin da yake ne a mazhabar malikiya mazhabar imam malik da jumhurin malamai sun tafi akan cewar ruwa ba za ka cire masa hukuncin tsarki ba har sai idan sifofinsa sun canza komai kankantarsa komai yawansa komai kankantarsa komai yawansa ba za ka ba shi hukuncin cewa ya wato tsarkinsa ya zare ba an ci an zare masa tsarki sai har idan tukuna ya jirkita a launi ko a ɗanɗano ko a wari da abin da ya fada cikinsa na najasa to don haka suka ce wannan hadithin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa hikimar sun yadda da cewa wurudun najasati alal ma wato zuwan najasa zuwan najasa ta zo ta shiga cikin ruwa tana cutar ruwan suka ce tana cutar ta kawai idan za ta yi tasiri ta jirkita ta jirkita daga cikin kamanninsa guda uku to saboda ganin cewa galibi ruwan alwala ba shi da yawa kuma galibi idan najasar da take hannu ta taɓa wannan ruwan za ta jirkita shi shi yasa aka yi umarnin kan cewa a wanke hannu kafin a sa hannun a ciki to sannan matsala ta matsala da nake cewa za mu dawo ya zuwa gare ta shine cewar wannan wanke hannun da mutum zai yi kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala shi idan mutum ya wannan wanke hannun shi kenan kuma gagaran kawai sai tafi zuwa kuskuren baki ko kuwa daidai yake da wanke hannun alwala da aka ce mutum in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi wanke hannun alwala yake farawa sau uku sawa'u ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba waɗanda suka tafi da kallon zahirin lafazi suka ce a'a ai wannan wanke hannu daban ne wannan wanke hannun da ake yi wanke hannu ne na wato a cire a kakkaba shakka daga cikin zuciya in an tashi daga bacci ko kuma a ma'ana ta biyu wanke hannu ne na ibada amma wancan wanke hannu na alwala wannan sunna ce daga cikin sunnonin alwala da ake neman mutum ya yi sawa'un ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba saboda haka akwai sunnar in mutum ya tashi kenan in mutum ya tashi daga bacci sunnar alwalarsa abu biyu zai yi farko ya wanke hannunsa kafin ya tsoma hannunsa cikin ruwan alwala sannan kuma ya zo ya tsoma hannunsa cikin ruwan alwala ya wanke hannu da niyyar cewa wannan wanke hannu na sunnar alwala ne waɗansu ko malamai suka ce wannan zai wadatar suka ce domin ibada idan ya zamanto kan cewa manufar ta ɗaya to ɗaya tana zamantowa na iba ga ɗaya ɗaya sai ta tsaya maimakon ɗaya ana samun niyaba suka ce makasudin shi kansa wanke hannu ɗin na alwala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sawa'u ya tashi daga bacci ko bai tashi daga bacci ba makasudin wannan wanke hannu saboda ya tsabtace hannunsa ne kafin ya soma tsoma hannunsa a cikin ruwa duk da ya san hannunsa yana da tsarki amma ya kasance sai ya wanke hannun kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwa don haka aka sifanta alwalan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithin Abdullahi ibn Zaid haka aka ce fa afraga ala yaminihi sai ya kwarara ruwan akan hannun damansa fa ghasalaha salatan a wata riwayar kuma fa ghasala yadayhi talatan wato farko abin da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ba ya tashi daga bacci bane sai ya kwarara ruwa a hannun damansa sannan sai ya wanke hannun daman a wata riwayar kuma aka ce sai ya wanke hannuwan guda biyu to sannan da ya tashi wanke bakinsa kuskuren baki sai aka ce fa adkha thumma adkhala yadahu fil ina sannan ya sanya hannunsa a cikin ruwan sannan ya ɗebo ya wanke ya kuskura bakinsa ya shaƙa ya face bi talata zarafat da kamfata guda uku saboda haka kaga kenan ko da ba baccin dare bane idan mutum ya tashi daga idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin alwala baya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala saboda ya tsaftace shi an ce hikimar yin haka shine idan mutum ya tsoma hannunsa a cikin ruwa to wannan zai sanya ruwan ya zamanto yayi dauda har sai ruwan zuciyarsa ta rinka kyankyamin amfani da ruwan kuma duk wanda ya san musamman waɗanda suke yin ayyuka na ƙarfi kamar aikin noma ko aikin makanikanci ko aikin abin nan wanda aiki wanda ake amfani da hannu zai iya shiga wurare daban-daban ya san cewar in ya tashi in ya in ya tashi yazo zai yi alwala wani lokaci ma sai kaga yana buƙatar sabulu ma kafin ya wanke hannunsa kafin ya fara alwala to ba dan ko bane sai dan saboda tsafta wanda yake wannan yana da asali a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan abu na karshe a cikin mabhafin wannan hadith din shine wanke hannu din nan sufa biyu yake dauka wanda yake malamai sun yi sabani akan wace sufa ce tafi waɗansu suka ce mutum ya zuba hannun ya wanke hannunsa na dama sannan ya ɗebo ruwan ya wanke hannunsa na hagu ya sake ɗebo ruwan ya wanke hannunsa na dama ya sake ɗebo ya wanke hannunsa na hagu biyu kenan ya haka har sau uku amma riwayar hadisin sayyidina ali na sifanta alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna cewar da ya tashi ya kwarara ruwa ne a hannunsa sai ya wanke hannayen gabaki daya to waɗansu malamai musamman akwai daga cikin su Abdurrahman ibn al-Qasim cikin manyan almajiran Imam Malik yana ganin wannan sifar ta biyu ita ce tafi domin tafi isa matuƙa wajen tsaftace hannu sabanin ka ce ka sa hannu ka wanke shi shi kadai sannan ka wanke wannan shi shi kadai waɗansu kuma suka ce a waccan sufar kafi almuhim wannan kowanne mutum yayi ya zo da sunna sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi nuni da da na farko ta yi nuni da na biyu kowanne mutum yayi ya zo da sunna insha Allah na'am sannan akwai magana ta ƙarshe a wannan hadisin kafin mu je wannan asar na sayyidina umar wannan hadisin ya nuna mana cewar kenan bacci yana warware alwala tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku ya tashi daga sa wato in mutum yayi bacci ya kwanta har ya har ya bacci har ya kwana yana bacci to idan ya tashi zai yi alwala ya wanke hannunsa kamar wato a kenan sananne ne idan mutum yayi bacci in dai zai zai yi sallah dole sai ya sake yin alwala to wannan hukunci ne wanda yake muttafaqun alaihi akan baccin da mutum yayi a kwance idan mutum ya kwanta a kwance yayi bacci bacci yana warwala alwala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewar bacci yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke warware alwala ba wai shine yake warware alwalan ba shi wato wurin wato wurin da ake tsammanin samuwar warwarar alwala ne sababi ne na warwarewar alwala ba wai daga kai bacci ko ya yake shikenan alwalarka ta kare ba a'a sababi ne na karewar alwala domin me domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Safwan ibn Assad yace amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an la nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir illa min janaba walakin min gha'itin wa naumin wa bawl walakin min gha'itin wa wa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hore mu idan mun kasance idan kunna safar mun kasance muna tafiya kada mu kada mu cire huffinmu huffi an san huffi ai ko takalmin fata da ake sawa mai kamar safa wanda ake sanya shi a cikin takalmi sau ciki ko a sa shi a cikin fade ai tafiya da shi ko a cikin sandal yace kar mu cire wannan hufe har kwana uku da dare uku sai dai in mun yi janaba idan janaba idan hukuncin janaba ya hau kanmu wato dole mu cire mi wanka amma walakin min ga'itin wa bawlin wa nawm amma dan saboda bayan gida ko bawali ko fitsari wannan ba sai mun cire huffin mu ba me wannan yake nufi wato yana nufin idan ɗayan mu ya je bayan gida ko yayi bawali ko yayi bacci in yazo zai sake alwala zai sake alwala kenan to in ya sake sake alwala ba sai ya cire fuffinsa ba to kaga sai aka ambaci bacci tare da bayan gida da bawali wanda ya nuna kan cewa kenan bacci yana daga cikin abin da yake warware alwala kuma wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma abin da yake nunawa kenan cewa idan mutum ya tashi daga bacci idan mutum ya tashi daga baccin dare kar ya zai yi alwala wato bi ma'ana ba in ya tashi ba zai ce ya tashi da alwalarsa ba dole sai ya take wata alwalar abin da ya sa malamai suka ce ba wai baccin ne yake warware alwala ba sababi ne abin wato sababi ne da yake kawo warware alwala saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aina al'ainu wika'us sahi al'ainu wika'us sahi فإذا نامت العينان وكاء الصحي فإذا al'ainan العينان استطلق الوكاء mazala sallallahu alaihi wasallam yace idanu su ne wato mazirgi su ne mazagin a wato a su ne mazagin wajen bayan gida su ne mazagin dubura su suke tsare wato su suke tsare fitar rihi daga jikin mutum idanu su ne suke sanya shi kar ya sanya kar ya sake har ya zama to alwalwarsa ta karye da fitar rihi amma idan idanun suka yi bacci istatlaqal shi shikenan an saki an sakan ma an saki linzami eh an saki bakin sarka kana sakan bakin sarka me zai yi sai ya bude <laughs> shi yasa wata ran wani sahabi ai wani daga cikin tabi'ai yana inkarin cewar duk baccin da kai alwalaka nanan wata ran a cikin masallaci sai ya kwanta bacci yana zaune kusa da shi akwai ina jin ko abu musa ashari ne ko wanda daga cikin sahabbai ya sake abasa sai lokacin sallah tsakanin azhar da la'asar ne lokacin sallar la'asar ta yi sai aka sai ya ce masa tashi kai alwala ya ce a ni ba zan yi alwala ba ai abin nan bacci baya warware alwala na san duk abin da yake faruwa ya ce ba san abin da yake faruwa ba ni na san abin da kai sai ya taraji daga kaulinsa to saboda wato ba wai cewa daga mutum yayi bacci shikenan tabbas alwalarsa ta kare ba a'a a bacci wuri ne da ake tsammanin warwarewar alwala to shi yasa malamai suka yi sabani wani irin bacci ne yake warware alwala kuma idan mutum ya yi bacci irin wanda yake warware alwala ya sanya ma kansa ɗan gadi yake ka kula da ni idan wani abu ya fito in na tashi ka gaya mu in ba abun da ya fito ka gaya mu kamar yadda aka rawaito Abu Musa al-Ash'ari yana yi in yayi sallah azhar a masallacin Kufa sai ya kishingida ya baccin rana sai ya sanya ma kansa dan gadi yace idan idan la'asar ta yi ka tashe ni in ka ji wani abu ya fito ka gaya mu in sake alwala in ka ji ba abun da ya fito ka gaya mu in tashi in mutane sallah saboda haka daga ya tashi yace ce me bayani in ya gaya masa sai ya je ya sallah bisa wannan wannan ya daga cikin mufradas din Abu Musa al shi kada ya karwaito yana da yake yin wannan mm. sauran sahabbai ba su wannan tamyizin ba to amma an yi an yi sabani bisa wannan zaton bisa wannan mazinna din to shine yanzu ga wannan Imam Malik ya kawo maganar Sayyidina Umar Umar ibn al-Khattab kamar yadda dama nake ce muku mazhabar Imam Malik akan ce mata da abinda ake ce mata al-Umariyya Umariyya ake ce mata saboda yana yawan bibiyar fatoyin sayyidina Umar akan akan fatoyin sa yake aza hukunce hukuncen mazhabarsa da fahimtarsa ga alkitabu was sunna bayan sayyidina Umar sannan ya koma ga Zaid bin Thabit bayan Zaid bin Thabit ya koma ga Ibn Umar amma saboda yawan yawan yanda yake rike fatoyin sayyidina Umar da hukunce hukuncensa yayin da yake halifa ake ce ma mazhabarsa al to haka nan wajen shine ya kawo mana maganar sayyidina Umar da yake cewa idza nama ahadukum muttaji'an falyatawadda idan ɗayan ku yayi bacci a kishingide yayi alwala bi ma'ana wato idan yayi bacci ba a kishingide ba ba zai yi alwala ba wato baccin da yake karya alwala a bisa wannan magana ta sayyidina Umar shine baccin da mutum yayi a kishingide baccin da mutum yayi a kishingide amma idan yayi a zaune ba zai bata alwala ba in yayi a tsaye ba zai bata alwala ba in yayi lokacin sujada ba zai bata alwala ba in yayi lokacin ruku'u ba zai bata alwala ba sai idan yayi muttaji'an wannan shine ra'ayin sayyidina Umar amma Imam Malik da ya dauki wannan shi ya fitar da ka'ida ne babba yace mutum idan ya tashi yin bacci abinda zai duba yayi bacci ne a halin da yake ya a halin da yake wato abin da zai karya alwala zai iya fita cikin sauƙi ko ko ba zai iya fita cikin sauki ba in a wannan halin ne alwalarsa ta kare sannan amma idan ya bacci a halin da yake baccinsa zai iya zamantowa mai nauyi amma ba a halin da jikinsa zai sake ba to a nan wajen alwalarsa ba za ta kare ba wannan tana da ta'akidi wannan ka'idar shi yasa yanda sauran malaman su suka faɗa cewa babin abin ka'idar imam malik wajen bacci shine baccin ya zamanto mai nauyi kuma wanda mai nauyi ko da bai tsawaita ba da kuma wanda ya tsawo ko da ba shi da nauyi an fahimta mai nauyi ko da gajere ne da kuma mai tsawo ko da abin nan ko da ya zamanto ba mai nauyi ba inda ya yi tsawo to wannan na farko na kasancewar ya zama to mai nauyi ko da gajere ne wannan shine wanda a kamar wannan maganar ta na Umar take nunawa cewa wanda ya bacci a kwance domin idan ba mutum ya bacci a kwance lokacin ne mutum zai zama to yi bacci mai nauyi domin ya sakankance ya kishin gida zai bacci mai nauyi saɓanin idan ya bacci a wani hali ba wannan halin ba to in ya bacci a in ba a wannan halin yayi ba koda yayi tsawo alwalarsa a wajen imam malik ta kare a wajen sauran jumhurin malamai ba ta kare ba dalili ku shine cewar an ruwaito daga anas ibn malik cewa sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna zama suna jiran sallar isha tun daga magariba suna jiran sallar isha abin nan haɓarsu tana kan ƙirjinsu saboda bacci su tana kan kirjinsu su sun kuya kai suna ta sharar bacci sannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam shigo masallaci su tashi ki sallah ba tare da sun sake alwala ba to kaga wannan ya tsawaita ko bai tsawaita ba tsakanin magariba da isha lokaci mai tsawo ne to amma a hai'a ne wanda yake ba baccin ba zai zamanto mai nauyi ba don haka idan mutum baccinsa ya zamanto ko da ya tsawaita in dai ba mai nauyi ba ne to alwalarsa ba za ta kare ba saboda fi'ilin wannan sahabbai kuma kamar shi kansa abin nan kamar yadda imam malik ya nuna a cikin hadisin abdullahi ibn umar wanda zai kawo a ƙarshen wannan babi wannan dai na hadisin sayyidina umar bayyane yake akan cewa baccin da mutum yayi a kwance in dai mutum ya ki shingide yayi bacci to alwalarsa ta kare domin ya zama to a halin da yake zai iya ya san cewar a halin da yake zai sakankance yayi bacci ne to amma idan mutum ya kwanta yayi bacci fa amma yana sane da abin da ke kewaye da shi alal misali mutane suna zaune ana ta magana yana jin maganganun da ake yi wataƙila dai ya ya ji wani bai ji wani ba wanda ya zo ya sani wanda ya tashi ya sani to wannan bacci ne wanda yake duk da yake yayi shi a kwance a wajen imam malik ba bata kare ba domin ba mai nauyi bane domin ba mai nauyi bane saboda haka babu din abin da ake shi kansa wannan maganar imam eh, eh, sayyidina umar akan cewa tana faɗan galibin baccin da aka yi a kwance haka yake wato bacci ne wanda yake mai nauyi amma nadiri ne kaga mutum ya kwanta ya sa matashi ya kwanta a shimfiɗar bacci sannan kuma ka ce a baccin nasa ba mai nauyi ba ne sai dai idan dama bisa al'ada haka yake mai bacci ne wanda yake mara nauyi wanda yake kuma a nadir la hukmalahu wanda yake nadiri ba shine ne abin da yawa yawan mutane suke a kai ba shari'a ba ta rataye hukunci da shi na'am a imam malik ya rawaito daga malamin sa zaid ibn aslam al-adawi wanda shi ma sa ta gabata gare mu cewa malamin tafsiri ne ko malamin fiqh da imam malik ya karatu a wajensa babansa aslam bawa ne na sayyidina umar da sayyidina umar ya yanta shi shi yasa ake dangana shi zuwa ga gidan sayyidina umar ake ce masa al-adawi maulahu yana da ma littafi wanda ya yi a tafsirin alkur'ani mai girma anna tafsira hadhihi al-aya yace tafsirin wannan ayar wato shine fadin Allah ta'ala ya na amanu ya ku wanda suka yi imani idan kumtum ila salati in kun yi in kun tashi zuwa ku yi sallah faqsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila al-marafiq da hannayenku ya zuwa ga gwiwar hannu wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn ku shaf ku yi shafar kai ku wanke kafafunku ya zuwa ga idan sawu zaid bin aslam yace anna dhalika idza qumtum min al madaji' ya'ni an-nawm idan kuka tashi daga shimfidar bacci wato in kuka tashi daga bacci shine ma'ana domin wannan ayar zahirinta abinda take nufi shine cewa koyaushe ka tashi zaka yi sallah sai kai alwala tunda Allah cewa idza qumtum ila salati faqsilu wujuhakum wato ma'ana koyaushe ka tashi zaka yi sallah sai kai alwala kuma da haka yake a farkon addinin musulunci koyaushe in suka tashi za su in suka tashi ko yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai alwala zai sallah sai yayi alwala sai a lokacin fatihu makka shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran yayi sallar la'asar sannan ma aka kawo masa as-sawiq as-sawiq shine wato gari tsaki da za a sashi a cikin ruwa a mummutsa a sha kamar dai kunu kenan ko da ke mu kunu muna tsararraka shi amma su can ba sa tsararraka shi kawai a cikin ruwan ake sashi <laughs> eh kunun zaki a ba kunun zaki bane abdullahi ai ba ba za a ce fara kamar dai kwaki yadda ake ma kwaki ka zuba shi eh <laughs> to ya ci wannan sauri din sai dai su ba da kwaki su ba su da kwaki ba su da rogo su sai garin alkama da garin abin da abin da ya kama da alkama shine sha'ir sai ya sha sannan magaruba ta zo yayi sallan magariba da wannan alwalar tasa ta la'asar sai sayyidina Umar ya ce ya Rasulullah na ka kayi wani ai kayi wani abu baka kasance da kana yi ba sai ya ce amdan sana'atuhu ya Umar da gangan nayi wato ina sane ne haka ina sane ne haka shine yace idan mutum shine daga nan aka fahimci kan cewar kenan ba wajibi ba ne mutum in ya tashi zai yi sallah sai ya sake alwala sai dai idan ya zamanto ba shi da tsarki shi yasa kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kamar yadda Abu Hurairah ya rawaito la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahadath hatta yatawadda Allah baya karbar sallar ɗayan ku idan yayi hadas wato alwalarsa ta kare hatta yatawadda har sai yayi alwala bi ma'ana alwala ba ta wajaba sai in an samu karyewar alwalar sai in an samu alhadar. a hadata za mu bayanin menene hadar, to nan sai ya nuna cewar kenan idan mutum idan mutum ya tashi daga bacci yana daga wajen yana daga cikin wuraren da aka umarce shi ya sake alwala to amma wannan ba shine kadai wurin ba kamar yadda domin fassara in muka ɗauki ba'anar ayar a bisa fassarar Zaid bin Aslam wato idan mutum kawai ya tashi daga bacci ne aka ce masa yayi alwala tunda ya ce idan kumtum ila salati ai idan kumtum min al in kun tashi daga bacci amma hukuncin ba wai kawai an tashi daga bacci bane kwarai an tashi daga bacci wajibi ne wanda nuna cewa kenan bacci yana cikin abin da yake warware alwala to haka zalika idan mutum ya tashi zai yi sallah alhali alwalarsa ta warware saboda wani sababi daga cikin sabubban da suke karya alwala to shi ma nan wajen umarnin aya yana kai wannan ban fahimce shi daga abinda wannan mun fahimce shi daga hadithin abi huraira da kuma mafhumin hadithin sayyidina umar wanda shi zaid bin shi zaid bin aslam yayi abinda malaman usul suke ce masa at-tansis ala ba'd afrad al-am wato ya ambaci ɗaya daga cikin wuraren da wato hukunce hukunce masu yawa suka abin hukunce masu yawa suka zamanto karkashin sa wato idan koyaushe kuka tashi daga koyaushe kuka tashi za ku yi sallah wannan lokaci din ya nuna ka am ne akan kowane lokaci za a yi sallah amma sai aka keɓance shi da hali guda ɗaya shine alhadath karyewar alwala to shi kuma alhadas din nan yana da halaye daban-daban ɗaya daga cikin halayensa shine bacci shine wanda zai bin aslam ya ambata wato idan kuka yi bacci kuka tashi za ku yi sallah to dole sai kun yi alwala to ma'ana hatta sauran abubuwan da suke kare alwala ma in kuka in suka same ku in kuka tashi za ku yi sallah dole sai kun yi alwala na'am قال مالك إمام مالك يتي الأمر عندنا wato hukunci a wajenmu inda na ai wannan malamai sun yi saɓani inda na yana nufin wannan amal ahalin madina ne wato inda na ma'ashira ahalin madina mu mutanen madina malamai a madina wannan shine hukunci a wajenmu ko ko inda na ai a wajena ni maliku to ibn abdulbar shi ya bayyana mana ya ce wannan ba bayanin amal ahalin madina ba ne ra'ayin imam maliki domin an samu a cikin ahlul madina akwai wanda suka saba akan wannan sauraka inda ijma'in ahlul madina ne da ba za a samu wani daga cikin malaman mutanen madina sun saba akan wannan ba an fahimta aikin mutanen madina hujja ne amma ya imam malik yake ambatansa domin wani lokaci zaka ji imam malik ya ce al'amrul mujma alaihi indana wallazi la ikhtilafa fihi indana al'amarin da yake an haɗu akai an yi ijma'i akai a wajen an yi ijima'i a kansa a nan madina kuma wanda yake babu saɓani ko kaɗan a cikinsa shine kaza wani lokaci kuma ya ce a sunna allati la ikhtilafa fiha indana wallazi alaihi ahlul ilmi bi baladina sai ya faɗa yace sunna da take babu saɓani a cikinta kuma malamai ga baki ɗaya a garinmu a kanta suke shine kaza to wannan dukkaninsu yana nuni akan amalu ahlul madina amma idan imam malik ya ce al'amru indana to kamar yana cewa ne akwai saɓani a tsakanin malaman madina to ni a cikin saɓanin wanda na rinjayar ra'ayina ya fi karkata gare shi shine kaza shi yasa yake daga cikin abin da ya kamata ɗaliban ilimi su yi wato wa'annan lafuzza na imam malik suna nan a cikin muwatta suna nan a cikin mudawwana idan mutum ya tattara su ya bibi kowanne daga cikinsu ya ga menene maganganun malaman da suka kasance a madina tun daga zamanin sahabbai har zuwa zamanin imam malik daga cikin tabi'ai daga cikin sahabbai da tabi'ai amma na madina ya ga meye magana su akai sai wannan zai sanya shi ya fahimci menene zaurancen da imam malik yake da wa'annan magana dan zaurance ne mustalah ne istilahi ne da ya sanya wa kansa abin da ya sa kaka fahimce shi shine ka bibi duk waɗannan abubuwan da ya faɗa ka tattara su ga baki su in ka tattara su sai ka zo kowace matsala yanzu kamar wannan matsalar abubuwan da suke warware alwala sai ka koma ka ga menene ra'ayin sahabban madina me ra'ayin sayyidina umar mai ra'ayin ibnu umar mai ra'ayin zaid bin thabit me ra'ayin aisha mai ra'ayin abu huraira ka bibi wayannan sahabbai duk wanda kaga yana da wata magana akan matsalar ka rubuta ra'ayinsa sannan ka dawo wanda suka zo bayan sahabbai ka fara da fuka ha'us saba malaman nan guda bakwai da muka ambace su ka bibi ka ga menene ra'ayinsu su sannan banda su sauran fitattu daga cikin malaman Imam Malik irin su Rabi'atul Ra'ayi da su shi Zaid bin Aslam da su Yahya bin Sa'id al-Ansari da su Ibn Shihab az-Zuhri duka ga ra'ayin idan ra'ayin sai zama to duk guda ɗaya ne to ka fahimci cewa idan Imam Malik yace al-amrul mujtama alaihi indana wal ikhtilafa fihi indana yana nufin ijma'u ahlil Madina in kuma kaga an yi saɓani to sai ka ga wani lafazi yake amfani da shi in aka zo aka yi saɓani wannan dirasa ce wanda yake waɗansu sun fara yin ta amma har yanzu ban ga wanda ya yi ta ba Allahumma illa kamar ta Ibn Abdulbar in an ci sa'a da yake shi Ibn Abdulbar babban malami ne kamar yadda na gaya muku shekara talatin yayi yana sharhin wannan littafi na muwaffa shekararsa talatin akan wannan littafin saboda haka wani lokaci sai ya shiga cikin wata magana daban a matsaloli ɗin wannan ba lalle ya bayyana su ba watakila kai zaka tsinta ko kuma ka tattara daga cikin abubuwan da ya faɗa haka fitar da wani hukunci amma dai a nan wajen saboda shi ne farkon faɗan wannan lafazi a cikin motsa ibn abdulbar sai ya bayani hmm. da malik ya ce al'amuru inda na sai ibn abdulbar ya ishara cewa wannan ba ijma'in ahlul madina ba ne ra'ayin imam malik ne da ya zaɓa a bisa abu wanda yake an yi sabani domin ya ce akwai wanda suka saɓa ya ambaci kamar guda biyu daga cikin tabi'ai daga cikin manya-manyan malaman madina a to shi wannan aiki na madina a wajen imam malik yana da muhimmanci yana da matsayi domin idan aka samu saɓani tsakanin hadisai biyu hadisi ɗaya abinda mutanen madina suke akai ya dace da shi hadisi ɗaya abinda mutanen madina suke akai bai dace da shi ba to wanda ya dace da ra'ayin mutanen madina shi imam malik zai rinjaya shi zai gabatar saboda haka sanin abul ahlul madina yana da muhimmanci kwarai da gaske kuma har yanzu yana daga cikin abubuwan da yake buƙatar hidima daga ɗaliban ilimi Allah ya taimaka a samu wanda za su yi a imam malik yace la yutawadda min ru'af ba a yin alwala saboda haɓo haɓo shine kwararar jini daga hanci bi ma'ana wato kaga dai jini jasa ne in ya fita daga cikin hanci wannan baya karya alwala wala min damin wala min qayhin yasilu min al-jasad haka nan haka zalika ba a alwala idan jini ko ruwan abin nan ko ruwan jini ya kwara ya fita daga jiki daga ko ina a cikin jiki idan ruwa ya fita kamar mutum ya yanke jini ya fita ko ruwan ciwo shine alqaish ruwan ciwo ya fita daga jikin mutum wannan baya warware alwala saboda haka da mutum ma yana sallah haɓo ya zo masa haɓo ba zai karya alwalarsa ba abin da yasa sa aka aika ya zo daga aikin sahabbai kamar yadda aka rawaito daga ibnu umar mutum ya fita ya wanke haɓan nasa ya toshe hancin saboda kar ya zamanto yana diga ya bata ya bata masallaci kuma ya diga ya bata tufarsa da yake yin sallah da ita to a bisa kauri da cewa jini najasa ne kaga sai ya zamanto cewa yayi sallah dauke da najasa a jikinsa amma ba wai fitar habo zai warware alwalansa ba shi yasa aka ruwaito wannan sahabin Abbad ibn Bishir da aka harbe shi yana gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai aka harbe shi da kibiya jini yana zuba amma ya ci gaba da sallarsa ya ce yana karatu suratul kaf surat ta yi masa daɗi ya ga ba zai iya yankewa ba ga zafin ciwo ga zafin kibiya a jikinsa ya ga amma ba zai iya yankewa ya ce bari sai to sai ya tuno cewa to ai in kuma na ci gaba da sallan nan mushrikai za su iya kawo ɗauki akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo su kashe shi domin lokacin da jini ya ɗauke ni nayi rauni na faɗi na suma to shine sai ya ce bar ne gaggawa na karasa sallah ba wai cewa ya assalamu alaikum ya fita ba sai da ya gaggawa ya cika sallar tukuna sannan ya tashi to fitar jinin bata warware masa alwala ba kuma wannan kasancewar jinin ya bata masa tifa a wajen wanda suke cewa jini na jasa ne wannan abu ne wannan ba jini na jasa ne a wajen su amma jawabin su akan wannan shine kan cewa halin larura ba a hukunci da shi domin wannan yana cikin halin larura jawabin su kenan wanda kuma ɗaya waɗansu malamai kuma suna ganin wannan shine hujja akan cewa jini ba na jasa bane wanda yake al'amarin zai zo mana nan gaba yace wala yutawaddau illa min hadathin ba a yin alwala sai daga hadath abinda ake nufi da hadath shine wani abu wanda yake faruwa wanda da babu shi kamar yadda Aisha take cewa man ahdatha fi amrina amr fi amrina hada wanda ya kirkiri wani abu wanda da babu shi shi yasa ake cewa alhawadith mu dukkaninmu nan hawadith ne saboda muna da farko wato duk abin da yake da babu shi sai ya zo ya faru to shine ake ce ma hadas a luga daga nan ne aka samu hadis saboda hadis in aka zo a kawo maka zance da babu maganar sai aka zo aka faɗa asalinta daga hadas ne to abinda ake nufi kenan a luga amma a wajen shari'a abinda ake nufi da hadas shine sifatun hukmiya tujibu limawsufiha man tujibu ba man astibahati wa ghairiha min al-ibadat mimma shturita fiha at-tahara ba malamai suka ce sifa ce hukmiya wato ana hukunta samuwarta a cikin mai wannan sifar wato ba siface ce hissiya ba ba kamar tsawo ne da gajarta ko fari ko baki eh, ko abinda za a shinshina ko a shafa wato ba a riskarsa da alhawasul hamsa ba abu ne wanda ake ji ake gani ake ɗanɗanawa ake jin kanshi ba a'a abu ne wanda ake ƙaddara samuwarsa kuma ba sifa ce ta ma'anawiya ba da ake da ake wato ba a ganinta amma sai dai a ga tasirinta yanzu kamar ilimi a ce wane yana da ilimi ba ka taba ganin a ce a kawo min ilimin nasa ba a taba kawo maka shi a cikin kwano ko a takardan aka kawo maka certificate ɗinsa shi kansa aka ce wannan shine ilimin ka sai ga an zage shi tunda ya san ba wannan takardar ita ce ilimin nasa ba ilimin wani abu ne wanda yake ba ka ganin sa ma'anawi ne sai dai ka ga alamunsa sai dai ka ga abin nan abubuwan da suke tabbatar da samuwarsa to ita kuwa alhadas kuwa ba irin wannan bane domin shi hadas za ka ga tasirinsa hmm? ai shi sifa ma'anawiya za ka ganta a bayyane a waje za ga tasirinta amma sifa hukmiya babu idan mutane biyu suka shigo ɗaya na da alwala ɗaya ba shi da alwala ba abin da zai nuna maka ina mai alwala ko mara alwala wala magana wala zance wala hutuba wala wani abu abin da kawai zai nuna maka sai dai shi akan kansa ya ce shi wannan hukuncin ya hau kansa akan cewa ba zai iya yin sallah ba saboda haka hukunci ne wato sifa ce da ake da ake hukunta samuwarta a jikin mai ita to tasirin wannan sifar shine duk wanda yake da wannan sifar za ba a halatta masa ya yi sallah ba ko yayi wani abu da aka ce sharadin ai wannan abun tsarki to shi ake ce mahadar to shi wannan abin da ake shi ne wani malamai suke ce masa kari kuma nau'i biyu ne akwai ƙarami shine wanda yake alwala take kau da shi akwai babba wanda yake baya kawuwa sai da wanka to nan imam malik yana magana akan karamin ne shine imam malik yake cewa wala yutawaddau illa min hadathin ba alwala sai daga kari ya kharuju min dhakarin da yake fita daga gaban namiji hmm, hatta da kuma ma gaban mace shi yasa waɗansu malamai suke tada imam malik ya ce min qubulin domin alqubul ya hada mace da namiji wato abin da yake fita daga gaban namiji ko mace au duburin ko bayan gidansa au naumin ko kuma saboda bacci amma wannan kaga zahirinsa imam malik ya ce wannan su ne kadai abubuwan da suke warware alwala amma ba su ne kadai ba don abubuwan da suke warware alwala a wajen imam malik kashi uku ne akwai waɗannan al'ahdath wato wura abubuwan da suke karya akwai abubuwan da suke karya alwala su ne guda biyun farko abin da yake fita daga magudanar bayan gida da magudanar bawali sannan abu na biyu a shine sababi sababin da yake kawo wannan ɗin shine bacci sannan abu na uku almulamata shine wato mutum ya shafa azzakarinsa ko kuma ya shafa mace da niyyar jin daɗi ko ya shafa ta ya samu jin daɗi din wanda yake wa'annan za su zo daga baya imam malik zai ambace su amma nan wajen yana magana akan nau'in farko ne na abubuwan da suke karya alwala shine yake cewar abin dole ya zamanto ya fita daga magudanar bayan gida ko magudanar bawali to abubuwa nawa ne suke fita daga magudanar bayan gida akwai bayan gida din akwai ri ko abin da yake fita daga magudanar bawali akwai shi kansa bawali akwai mazi akwai mani akwai wadi almani shi wannan mun hukuncinsa zai zo nan gaba a wajen wanka domin shi yana daga cikin babban kari ba hadas ba karamin kari ba ne sai kuma almadi shine wanda yake fita yayin da mutum ya soma jin sha'awa ko kuma abin nan yayin da ya zamanto yana tunani ko makamancin wannan wanda yake ruwa ne a siriri fari da yake fita yayin da ya zama tukan cewa an samu abin nan galabar sha'awa ga mace ko ga namiji sannan wadiyu kuma shi wannan galibi yana fita ne bayan mutum ya yi fitsari kowannensu idan ya fita daga jikin mutum yana sanya masa hukuncin rashin tsarki to sannan yana daga cikin abin da yake fita daga magudanar bawali jinin haila wanda yake shi hukuncinsa zai shi yana ba da babban kari ga mata kenan sannan jinin istihaba jinin rashin lafiya shi ma jini ne can imam malik ya ce jini idan ya fita daga jiki baya karya alwala haka ya ce ko jini idan ya fita daga jikin mutum baya karya alwala amma idan ya fita daga magudanar fitsarin safa to in mace ce jinin da ba na haila ba na istihaba yana karya alwala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mace mai yin istihaba ta yi alwala yayin da za ta ko akan ko domin yin kowace sallah dukkan sabuwar sallah idan ta zo yi ta sake sabuwar alwala saboda me saboda ita tana kullun jini yana fita daga jikinta saboda haka idan yanzu ta zo za ta yi sallah a zahar tana tana cewa assalamu alaikum jinin yana fita to alwalar ta kare za ta iya yin nafila amma an ta zo za ta yi sallar la'asar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mata ta sake yin alwala saboda me saboda fitar jini din karyewar alwalatta ne to don haka malaman da suka ce waɗansu malamai suka ce wannan sake alwalar nata wajibi ne waɗansu kuma suka ce mustahabi ne dukkan riwayoyi biyu sun tabbata daga imam malik to saboda me saboda shi wannan a imam malik abin da yake dubawa wajen abin da yake karya alwala shine ya zamanto magudanar fitar shi yake dubawa inda abin ya fita kaga da jini zai fita ta ciwo a sauran jiki ba zai ce wannan ya karya alwalarsa ba sai dai idan ya fita ta magudanar bayan gida ko magudanar bawali to idan ya zama to magudanar duk guda biyu sun toshe ba kamar abin da ake wa mutum a je a yi masa irin ramin nan wanda za a sa masa robar abinan robar asibiti ta abinan Eh? ta ko yan medicine <laughs> wanda za a sa masa wannan robar ta wanda zai rinka bawali ta ciki tana kwashe masa bawali to shi kaga kullum zai zama a cikin wannan yake mm. tunda ba wai tunda ba zai rinka ma jin fitsari ba kawai fitsarin zai rinka tafiya ne ta nan wajen tunda gabaki ɗaya zai taho cikin bulada ɗin to amma su malamai ba su magana akan wannan ba wanda suka yi maganar shine wanda zai zamanto maimakon magudanar bawalin sai a toshe magudanar sai a wata magudanar in ya tashi yin bawalin ta nan zai yi bi ma'ana wato zai ji lokacin da zai yi amma ba zai fito ta can ba sai ya fito ta wannan kofar to suka ce in ya fito ta wannan kofar in dai a karkashin cikinsa take alwalarsa ta kare in ku a saman ciki ne to ai da wuya ma a yi ta a saman ciki amma dai malamai sun kaddara in a saman ciki ne suka ce alwalarsa ba ta kare ba to amma yanzu kamar wanda ake sa masa irin na wannan na zamanin nan na asibiti wanda yake koshi tana jikinsa to shi hukuncinsa hukuncin mai salasul bawl ne mai yoyon fitsari wanda yake fitsarinsa baya tsayawa to shi hukuncinsa shine kamar hukuncin mace mai istihaba idan zai koyaushe ya tashi zai yi alwala koyaushe ya tashi zai yi sallah sai ya yi sabon tsahara in yana iya amfani da ruwa ya yi alwala in ba iya amfani da ruwa ya yi taimama amma kowace sallah sai ya mata sabuwar tsahararta domin wannan shine hukuncin wanda yake a salasul bawl wato yoyon abin nan yoyon bawali to imam malik abinda muka ce yake dubawa kenan inda magudanar fitar take sannan kuma cewa fitar ta to fita ce ta al'ada ba wanda ta saba ma al'ada ba yanzu alal misali kamar akwai abinda imam malik yakan ce idan mutum kamar a tsutsa irin tsutsar ciki masu a wannan a macijin ciki macijin ciki yanzu idan mutum ya je ya sha oreptal oreptal ake sha ko shine ke tafi da a ba shi ya sunan sa wannan maganin da ake sha ake tafi da dodon ciki eh to gashi nan dai ni na manta sunansa suna da yawa iri iri ne wannan wanda yake tafi da macijin ciki din nan idan mutum ya je ya sha macijin cikin ya fito ya ji kamar yana jin bayan gida ya je ba wani bayan gida da ya fito kawai sai macijin ciki to in macijin cikin nan ya fito sai ya sake alwala ko bai sake alwala ba malam umar ka ce zai sake ko a wajen imam malik ba zai sake ba saboda ba su fita ce ta al'ada ba wannan ba abu ne wanda yake na al'ada yana fita ta wannan magudanar ba hali ne ya zo masa na rashin lafiya wannan abin ya fita saboda ka ba zai sake alwala ba ko da da ya tashi fita ya fita da dan sauran najasa a jikinsa wanda sauran najasan ya taba wato abin nan wajen fita din sai dai kawai ya katse najasa ko ya wanke ta amma ba zai sake alwala ba alwalarsa tana nan ba saboda larura ba saboda shi baya wannan ba hadas bane a wajensa alhadas a wajen imam malik shine abu ya fito daga magudanar bayan gida ko magudanar bawali amma fitar ta zamanto ta al'ada kuma a halin cikakkiyar lafiya ba halin rashin lafiya ba don ya fitar da kamar salasul baul a halin fita kuma ta al'ada shine ya zamanto ba kamar fitar wannan macijin cikin ba wala kamar mutum ya zamanto ran kawai sai ya ji kamar yana jin banɗaki yana zuwa sai ya ga kawai abin nan wani katotar dutse ne ya fito ko wata tsakuwa eh, ta fito to shi ta ma wannan ba za ta sanya shi ya alwala ba ba abin da zai kawai sai ya wanke wajen ko da wajen ya ko da ta fito da dan sauran najasa sai ya wanke wajen ba ta karya alwala wannan shine kaulin imam malik sauran malamai su abinda suke dubawa fitar ko me ya fita sai sai ya karya alwala shi ma malik ba fitar yake dubawa ba abinda yake fitowar da magudanar fitar da kuma sifar fitar abubuwa guda uku yake dubawa akwai wanda su abinda suke dubawa kawai abinda yake fita din saboda haka in dai abinda yake fita najasa ne ko ba ba ta magudanar bawali ne ya fita ba sai alwalar ta kare a wajen malaman hanafiya mutum in yayi habo alwalarsa ta kare saboda wannan wani abu ne wanda yake najasa ya fita daga jikin mutum ba ruwansu cewa ta hanci ya fita ko ba ta hanci ba kawai alwala ta kare to amma imam malik yana mura'atin din wa'annan abubuwan guda uku kuma yana da abin da ya gabace shi a cikin aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kowanne daga cikin wanda imam malik yace yace suna karya alwala dukkaninsu fitar su da suke yi daga wayannan ɗaya daga cikin magudanan ne sannan kuma fita ce ta al'ada kuma a halin a halin cikakkiyar lafiya illa abu ɗaya kawai shine istihaba istihaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi alwala da shi kaga fita ce da yake yi a cikin halin rashin lafiya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi akan abin da yake zai karya alwala dan haka yace dole a sake yin alwala to imam malik maimakon ya rusa ka'idarsa sai bai rusa ka'idar ba sai ya ce fitar da wannan jinin istihadan yake yi ba karya alwala yake ba mustahabbi ne ta sake alwala saboda ya fita a halin rashin lafiya ne saboda ka ya tsare ka'idarsa sai ya ma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tawili wannan shine ra'ayin imam malik akan wannan matsala sai kuma na uku da ya faɗa shine bacci bacci kuma kamar yadda ya gabata mun ji a sifar yadda baccin zai kasance wanda yake shine yake a warware alwala na'am imam malik ya rawaito wannan hadisin daga nafi maulan abdullahi ibn umar kenan annabna umar cewa abdullahi ibn umar dan sayyidina umar kenan shi ma tarjamarsa ta gabata gare mu kana yanamu jalisan ya kasance yana bacci a zaune thumma yusalli wala tawabba sannan ya bacci ba zai alwala ba sannan ya sannan yayi sallah afwan sannan ya sallah ba zai alwala ba sannan ya sallah ba zai alwala ba saboda haka kenan baccin da yayi a halin sa na zama ba warware alwala yake ba me yasa saboda ba bacci ne wanda bisa al'ada zai zama to mai nauyi ba wannan ya kawo shi mutlakan ba tare da kaidi ba sawa'un baccin nan nasa yayi tsawo ko bai yi tsawo ba kamar yadda ya gabace mu a hadithin Anas da yake sifanta halin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna kan cewa wannan zaman da suke yi ma wannan baccin da suke a zaune yana tsawaita tunda ya ce suna zaune suna jiran sallar lishani a wata riwayar ma a wata riwayar har aka zo aka ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah mutane mata sun yi bacci yara sun yi bacci ana tsauna ana ta jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya tsawaita sosai kafin ya fito har ya zo yake cewa ba waɗanda suke zaune a cikin duniya suke suke ambaton Allah in ba ku ba a wannan lokaci kun zauna zaman da suke suna jiran sallah zaman suke zaman zikiri suke yi saboda haka kaga lokaci ne mai tsawo kenan amma gashi an faɗi cewa suna ta yin bacci zaka ga wato haɓar su ta haɗe da kirjin su saboda bacci amma wannan bai sa sun sake alwala ba saboda sun yi baccin a hai'a wanda yake ba za ta sanya baccin ya zamanto mai nauyi ba a hai'ar zama to haka nan ma aka rawaito wannan kutankucin wannan daga abdullahi ibn umar radiyallahu anhu a sauran hukunce hukuncen abubuwan da suke warware alwala za su zo kowanne a makaninsa insha Allah a cikin wannan littafi amma nan waɗanda imam malik ya ambata su ne waɗannan guda biyu alhadas wanda wata ran abu huraira shi da aka tambaye shi menene hadas din sai ya ce fusa'un aw durat yace shine bayan gida kawai akwai sauran hukunce hukunce wanda watakila a cikin tambayoyi za su bayyana kamar mutumin da ya kasance yana da tsarki kamar mutumin da ya kasance yana da tsarki sannan ya shakka ko alwalarsa ta kare ko bata kare ba wa وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم muhammad اشهد wa لا اله الا انت استغفرك wannan matsala an gina ta ne akan cewar gabar da ka wanke gabar da yake wajibin ta farilla ne idan ka saman mata lum'a sai ka zo kai mata wankan sunna wannan wanke wannan sunna ya wadatar ko bai wadatar ba wannan matsala ce da akwai saɓani hata a cikin matabar imam mali cewar idan ya zamanto cewar yanzu kamar hannu tun daga saman ɗan yatsa har zuwa gwiwa wajibi ne a wanke shi to kuma idan mutum ya tashi wanke hannu in bai tsatsefe hannun ba ana jin tsoron cewa ruwa bai je ko ina a cikin wanke hannun ba saboda haka za ta yi ya ballon to idan ya wanke idan ya to cewa yayin idan ya ce ai yayin da yake wanke hannu a farkon alwala ya riga ya wanke hannun ya tsatsefe to wannan wankewa sai a ce ai wankewa ne na sunna ba wankewa ne na dole ba wankewa na farilla shine wanda yake za ka yi yayin da za ka wanke hannunka saboda haka idan ka zo wanke hannunka har zuwa zuwa gwiwar hannu baka tsatsefe hannunka ba idan ya zamanto an samu lum'a wancan tsatsefewar da ka yi ta kusar da wannan lum'ar ba an fahimta to shi yasa malamai suke cewar eh, bigiran tsatsefe hannu a yayin da mutum yake wanke hannunsa ne daga abin nan zuwa gwiwar hannu wato yayin da mutum yake wanke hannu bayan wanke fuska lokacin da ya kamata ya tsatsefe hannunsa in mutum ya haka ya fita da zahilaf in kuma bai haka ba idan wanda yake ya riga ya wanke din a farko eh, amma bai wanke shi a na biyu ba akwai daga cikin malamai da suke cewa babu komai tunda abin da ake nufi ta'mimul jasadi bil ma ta abin nan ta'mimu a'dha'il wudu'i bil ma ya zamanto gabaki ɗaya gabobin alwala an ya zamanto ruwa ya same su tun da ruwa ya same shi ko a fuskar sunna ne ko a fuskar farilla ne maksudin shi ne ya zama zamanto an wanke shi tunda an samu wannan maksudin babu komai to amma mutum ko yaushe mutum kan ya ka fita daga cikin sabanin malamai saboda haka mutum ya mai da hankali wajen wanke hannunsa din a lokacin da zai wanke gwiwar hannu wallahu ta'ala za su rinka sallah za su rinka sallah sai ku raina tasu? wannan hadithin da ya magana akan zuwan khawarij ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa akwai waɗansu mutane da za su zo a cikin al'ummarsa mutum ya ce masahabbai yake ce ma yake cewa ɗayan ku zai rinka wulakanta sallarsa akan sallarsu da karatun ƙur'aninsa akan nasu karatun alƙur'ani amma duk da haka za su fice daga cikin addinin musulunci kamar inda kibiya take ficewa a cikin abin da ta harba wanda wato kibiya irin gayawa jini na wuce inda za ta zo ta shiga cikin abin ta fita har ma mai harbin ya tsaya ya duba ya ɗauko ya ga kibiyar tasa ya ga zai ga alamar jini ko ya ga alamar abin nan a irin wato abin nan abin da ke cikin tumbi abin da ke cikin dabba na abincinta da ta tattauna zai ga alamarsa a jikin kibiyar ya ga bai gani ba wato bi ma'ana za su shiga cikin addinin musulunci su fita da shi ba su fita daga cikinsa ba abin da zai dan fare tare da su ba za su kama komai na addinin ba waɗannan an yi sun yi an yi su sun zo sun wuce sai dai sifofinsu suna nan ba zai koru ba a samu waɗansu masu sifofinsu su ne suka kafirta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya a waɗanda suka lokacin da fitina ta barke tsakanin sahabbai suka kafirta sayyidina Ali suka kafirta sayyidina Muawiya su ake ce ma al-khawarij wanda sayyidina Ali ya yake su ya yaƙe su ne ba akan su kafirai bane duk da yake manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za su fita daga cikin addini sayyidina Ali bai hukunci da kafircin su ba ya yaƙe su ne saboda sun ɗauki makami suna karkashe musulmi kuma su ne suka kashe sayidina ali su suka kashe sayidina uthman kuma su suka yi ƙoƙarin shi su kashe sayidina muawiya shi muawiya ya samu ya tsira to a ƙarshen zamani duk wanda suka ɗauki irin wannan sifa ta su suma abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wannan hadisin zai tabbata gare su wato bi ma'ana ba sa fahimtar aqidar addinin musulunci ba su da ilimin addinin musulunci amma sun ɗauki addinin musulunci din shine a ka tsawaita sallah abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗayan ku zai wulakanta sallar sa akan sallar ku saboda yanda za su tashi su sallah mai tsawo su kusan kwana suna sallah su ɗauki karatun qur'ani su tsawaita karatun alqur'ani amma a cikin zuciyarsu babu nasiha ga addinin musulunci babu itikadi na sahihi suna ganin dukkan musulmi kafirai ne sai su to wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin abubuwa na idun khawarij saboda haka wannan hadisin bayanin sa kenan a kan khawarij yake magana wanda sun zo sun bayyana a zamanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan baya kore cewa a kowane zamani za a iya samun su a cikin wannan zamanin in suka ɗauki sifa irin tasu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da sa da ita. na je mun faɗa a wannan darasin wancan darasin ko a oke a karatun umdatul ahkam ne yanda ya zo a hadisin abi huraira tsigewa ake eh tsigewa ake dan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa wa natful ibti al fitratu khamsu ya faɗe na ƙarshe ce natful ibti tsige gashin hammata abin da yasa hikimar yin haka saboda a shi gashi koyaushe kake aske shi ya fi saurin fitowa kuma in ya fito din zai yi yawa to shi kuma gashin hamata mushkilarsa idan ya yi yawa ya saurin fitowa to nan da nan abinda ake gudu na warin hamata din sai ya saurin dawo ma mutum domin wannan yana daga cikin abubuwa na na tsaftar jiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma sunnar annabawan Allah ce to shi abinda hikimar da yasa aka ce a tsige shi kenan dan tsigewar zai sanya a gashin ya zamanto baya fitowa da sauri amma in tsige wacce maka zafi ta yi ma imamu shafi'i ma zafi na imamu shafi'i ya ce sunna ne a tsige ke cewa amma wallahi ba ni da ikon tsige zafin ya min yawa don haka askewa nake yi saboda haka idan mutum ya aske a makusudi ya samu makusudi bi ma'ana alma'ana ta samu amma bai aiki da lafz ba to koyaushe ku a cikin sunna abinda ake so ka tara tsakanin allafzu wal ma'ana eh. ka samu ma'ana amma baka samu lafzi ba yawa to akwai za zuwa malam umar akwai wannan idan mutum ya sanya fauda ta zamani irin wanda zai sa kawai sai ya share shi ta tafi to shi ma ya yi amma wannan ba za a ce masa natu ba don ba tsigewa ya ba sai dai ma'anar aski ce ma'anar ta ma'ana aski ce Eh, ma'anar ma'ana aski ce sai dai kuma sai a koma zuwa ga nazar shin idan aka yi amfani da wannan hodar tasirinta wajen fitowar gashi kamar tasirin aska ne eh, ita ma tasirinta kamar tasirin aska ne bi ma'ana domin aska abin da ya hikimar da malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a aske wajen da reza ko da aska ba saboda askewa da aska din ko reza yana sa gashi ya saurin fitowa don aka yi amfani da wannan hodar ita ma tana da wannan tasirin tana duk ɗaya ne gashin zai saurin fitowa in gashin ba zai saurin fitowa ba to kaga ya ɗan fi kusa da ma'ana fiye da amfani da da reza ɗin na amma kar mutum ya ɗauka cewa al-maqsud abinda Allah yake nufi shine mana a maka azaba da igewar zafin ake so ka ji ba zafin ake so ka ji ba hikimar ya zamanto wato an sa fitar gashi Ba bata zamanto ta zo cikin gaggawa ba kuma gashin bai zo yadda zai zamanto yi yawa ba in wannan ya samu ba tare da tsigewa ba to maksudin da ake nema ya riga ya samu wallahu ta'ala a'lam a masallaci yana daga cikin abubuwan da suke wakafi ne bi ma'ana idan aka gina masallaci shikenan ya zamanto na Allah an bayar da shi ga Allah ba za a gaje shi ba ba za a sayar da shi ba ba za a ba da kyautarsa ba sai dai idan ya zamanto amfaninsa ya ƙare amfanin wakafi idan ya zamanto ya ƙare to me ya kamata a yi to a nan wajen shine malamai suke cewar za a iya a sayar da wannan wakafin sannan a mai da kuɗin zuwa wani wanda yake ya dace da sharaɗin wakafin da farko alal misali za a iya sayar da wajen a je a gina wani masallaci ɗin ko kuma a canza shi ya zuwa ga wani abu wanda yake mafi kusanci da ma'anarsa mafi kusanci da ma'anarsa amma babu abin da yake mafi kusanci da ma'anar masallaci domin masallaci shi wuri ne wanda yake duk abin da zaka yi a cikinsa ba zai kamata ba masallaci masallaci ne babu na biyunsa ba shi da na biyu don haka mafi sauki shine ya zamanto kan cewar wanda yake abin da yake yafi dacewa da shari'a shine a sayar da shi sannan a hawala shi zuwa ga wani dangane da wani masallacin da watakila ya ji abin nan shawarar da aka yi ne na cewar masallacin da ake sallah ɗan ƙaramin can kafin a zuwa buɗe wannan masallacin an yi shawarar za a mai da shi labirare eh, ɗakin karatu na addinin musulunci eh to wannan abin nan ishtihadi muka yi wanda yake a idan ya zamanto cewar idan an rushe shi ko idan an sayar da shi ba zai iya samu a gina wani masallacin kamar sa ba a wani waje daban to maimakon a to maimakon ya zamanto kan cewar kudin sun tafi akan banza da dai me shi manufarsa ya samu sadaqatun jariya sadaka wadda take mai gudana har bayan har bayan rasuwarsa Allah kuma ya tabbatar masa da wannan lada manufa idan aka zo aka mai da wajen ɗakin karatu kuma karatun na Allah aka zo aka sanya littafai na addinin musulunci mutane suka zo suna karatu to manufarsa ta sadaqatun jariya ta tabbata bi idnillah sai dai idan zai yiwu ya zamanto an mai da shi masallaci a wani waje to wannan min babu aula domin a ah, makwabtakan masallatai

abin nan alhukumu ala shay far'un an tasawuri in baka fahimci abu in baka fahimci matsala ba ba za ka iya hukunci akan ta ba shikenan ci gaba idan mutum ya zo zai yi tsarkin istijmar a zai zo mana a cikin babi nan gaba adabul istijmar in mutum ya zo zai tsarki da tsarkin hoge ko takarda ko makamancin wannan da hagu zai yi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni kan cewa idan mutum ya zo zai yi istinja'i kada zai istinja'i ko istijmar kada ya yi da hannunsa na dama sai ya da hannunsa na hagu kuma ba zai rike gabansa da hannun dama ba to anan ne shine malamai suke sabani to yaya zai yi idan mutum alal misali bawali yayi an ce ba za ka rike magudanar bawalinka da hannun dama ba ko ba za ka katse ba za ka goge bawalin da hannun dama ba sauraka in baka yaya za ka yi kenan dole dai tun da hannu biyu ake bukata ba yadda za a yi ka ce za ka goge bawalin naka dole sai ka rike magudanar bawalin to in ka ce za ka rike magudanar bawalin da hannun hagu kaga kenan hannun dama ya zamanto da shi za ka yi tsarki kenan to shine dai malamai sun sun wasa kwakwalwa a nan wajen yadda ya kamata kowa ya yi kokarin ya kawo abin nan ibn hajar shine ya fitar da kulasa da yake cewa wannan hanya mafi abin da yake mutum zai yi ya kamanta ya aiki da wani umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine idan ya tsuguna ya dauki dutsen ya rike dutsen da hannun dama sannan ya kama magudanar fitsarin nasa da hannun hagu sannan ya rinka gogawa a jikin dutsen ka gani bai rike da hannun dama bai rike gabar jikin nasa da hannun dama ba kuma bai yi amfani da hannun daman yayi tsarkin ba ba hannun daman ne yake ko yake yake yake goge yake goge bawalin ba a hannun hagun ne yake goge bawalin shi hannun hagu kawai rike rike dutse yayi ba a ce kakka rike dutse ba kuma

a yi amfani da kashin raƙumi ko bawalin rakumi an san kashin rakumi da bawalinsa ba najasa ba ne amma dauɗa ne dauɗa ne eh, dauɗa ne to kuma bai kamata bai cancanci a karanta alƙu'ayan alƙur'ani a jikin dauɗa ba idan mutum ya yi haka ana ji masa tsoron ma zai kafirta domin ka sa ka tofa karatun alƙur'ani a jikin abu wanda yake mai dauɗa yana daga cikin rashin darajta alkur'ani rashin darajta alkur'ani kuwa akwai abinda mutum zai na rashin darajta alkur'ani ya fitar da shi daga cikin addinin musulunci sannan kuma wannan ba wai magani bane ballantana a ce mutum zai iya ijtihadi wa ba wanda yake wanda abin da yake tsayi da lema a cikin gona ikon Allah ne saboda haka abinda kuma Allah ya nemi abinda abinda muke neman ijaba daga wajen Allah hanyarsa shine addu'a don haka abin da ya kamata a yi addu'a ba wani surkulla ba ba wani daga cikin makamantan wa'annan abubuwan ba don haka duk mutumin da ya fahimci wannan sun ya fahimci addini kare wannan kuma ya gaya mutane da suka fahimci addini ya gaya ma sauran mutane a waɗanda suka nemi a yi musu addu'a saboda jarabawa ko saboda wata bukata Allah ya biya musu bukata ni ma ina nema mai akwai malamin mu da Allah ya jarabce shi da rashin lafiya mai tsanani yana nan a Makka yana kwance ba shi da lafiya wannan mugun ciwon na daji kansa masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya yaye masa Allah ya bashi lafiya Allah ya gaggauta samun lafiya a gare shi Allah kuma ya rayar da shi ya taimaki addinin musulunci da shi domin yana daga cikin bayan Allah salihai masu kokari wajen yada sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rubutansu da karatuttukansu Allah maɗaukakin sarki ya ba shi lafiya ya inganta lafiyar jikinsa ya warkar da shi daga wannan cuta shi mai iko ne bisa komai اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ولا مريضا إلا شافيته اللهم ولا مريضا إلا شافيته اللهم اشف شيخنا محمد من مرضه اللهم آفه في بدنه اللهم من عليه بالشفاء الناجع اللهم من عليه بالشفاء العاجل واشفه واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إن وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله السلام عليكم